قلت أرأيت إيه Namu daban-daban eh? To bari zan gaisha قال من لم lam لم أسمع قال لم أسمع من مالك فيه شيئا نعم kaga tunda yake lam asra kaga magana malik ya je shi guda magana da zai tashi ce Eh? Eh, illa anni ara annal kilaba aw rajula imma karnuka suka biyo wa imma mutum ne huwa alladhi yatarahu shi ya tosasawa dabban wa rahaqahu ya matsayi li ya fada gidan aka ga shi tosasa shi jini To daga nan kaga ya bambanta da wanda biyo shi nesa <coughs> ya yi haka ya haka ya ga gida shiga ciki. Kaga ba daidai suke ba. Amma wannan ya biyo shi kama kama ya ga zai shi shiga gida. To na shi ne. Amma wanda daga nesa yake yana bin sa ina tsalli, yana gudu yana gudu da zuwa irin gida ya shiga ciki. To wannan ba na shi ne. Shi ne ma ne da haka shi. Ah. kai wanda kada karatun wannan karatun take ce kana san la yadari wanda ce kuma la yadari ya zaka ta wa zalika ba'idu la yadari in wancan ne sai ce ata'khudhu al-kilabu aw at-taridu fi mithli hadha amla tunda can nesa zai bai san ma dabban ba tusa bai ma san da ya san ana bin sa amma ba ganin wuya bai shiga ciki ba sai wannan to za a ba ma mai kadduka ne ko mai kora ko ko ba za a ba shi ba da ka biyo shi fafafafafafafafa a'a sai ya zo ya shiga ana nesa da yana kudu yana kudu sai ya ga gida ya shiga ciki to ashe ka gano daga nesa kannukanka sun gani daga nesa sai suka tsaya a gidan to shi wannan na me na me na wanda suka biyo ne ko ko na me gidan ne ne yace in dai wannan ne daga nesa ya taho yana gudu ya ga haka ya ga haka ya shiga ka to naka ne kawai dama kai ma inda al'ada za mu bi sai ka fito da kwali da baka zoman mace ba zoman ku bane ba nawa ne ina kan hanya Yaga gida na ya dace shigo ciki ba kai kan matsa shi shiga ciki ba da in ya wuce gidan nan zaka dace shi in bai shiga gidan nan zaka ce dama na ka ne kawai shi ka dauke abun ka ya haɗa kuma shi gaskiya gaskiya ce kai fa in ba an maka faɗa ba ko ba za a shirya da kai ba wa huwa min as-saidi idu ina nesa daga dabban fara sabi li sahibi dari ba shi ne na bayan da ba qultu nace ara'aita bani labari in ta'ammadat in ta'ammattu saidan idan na auna dabba faramaituhu na harbe shi wa na ce bismillah fa a asabtu ghayruhu sai na samu wani sa aqulhu amla hmm, kaga wani ba tsuntsaye ka gani ba ba namun daje ka gani ba ka je ka ga dabba ka yi kwance-kwance ka auna shi ka ce bismillahi sai gashi jaha abun nan ɗinka ya samu ne dabba a cikin lungu wannan ya kauce masa wancan dabban na can ya yi tsalle sama ya kuma da ƙasa to yanzu wannan dabba na waye, za a ci kai mai hawa ba zai farauta ba mai son rai ba kai mai son rai ma dai bai da wurin zama a cikin addinin musulunci mai da wurin zama kawai kansa ike so don da wannan wannan me yake da suna ai wannan za ka jana ce har sai da tambaya ma wannan ai na wani ta ga da kyau ko na ce ka ganta da kyau ko mai ka ganta da kyau kai kwance kwance ka auna mata harfashi sai ga shi wata tankila wannan ko ƙaho ma ba ta da shi ya ne sai ga uwa ta fata ko kuma ga yarka eh, uwarka auna sai ga yarka ka samu kan baka san da yan bawa ba hmm? <laughs> eh, abun da ba zai yi ba ai kisa sa wai alhaji kaga lokaci sai ka saka karatu ya Dukura mai da shi kalli da kai ikalo ga littafin ka ta kalli ta buga shi abin da ke mamaki mana wai mutane nan ko mai zama shi ai ni ba magana ce ta buge ni jiya ba na zama nake ta mamaki sai ga abin da yake faruwa a ƙauyukan da ƙauyukan kanmu ke faruwa musamman mu da yake babu manyan damun daji fakari ne kawai muke da su dan abiyon fakara fafafafafa ta ga uwar bari malam karnukan nan suka ce ga sunan malayan ta shiga gida ka shiga suke to shi ne aka faɗi ga hukunci amma mu can masu tun da san iska suka biyo ta ko maganan namu ta mu ce ba a yi ba a yi sai dai amma fa akwai irin don suka je suka shiga gidan gidan su ana rikici dole sai da ba to amma ku bar na jiya mu bar mamaki mu yi karatu فأخذت غير آخره أم لا تنبيا دي كنجيتا كنا لك ديتكو هيتا ننكلاليني جير مما تتكاي مفر وتنسنا لظلم الله وكيف يا يا ذائي إن أنفضت آه، الذي سميت عليه إن يا أيوة يا رابا وند نيمة بسم الله wa asabta akhar wa ha'ahu na samu wani bayan shi na bakin babban shi hakkari magana ce an harbi tsuntsu biyu da dutse ɗaya kaga ai magana an harbi tsuntsu biyu da dutse da in ba za ba tun mushe ne tun da kaga harbi dai na roba ba a ci sai dai in ka tattashi da ransa ka yanka walam ata'ammathu ni kuma ban rufe shi ba fa qala ɗaya ya il a na wannan na biyu ɗaya ya illanta shi ɗaya kuma ya ji masa ciwo wanda inu fa ya illanta shi a wannan na ƙarshe shi ko wancan wanda bai abin nan ɗinsa ba ya illanta shi ne kawai wannan ya ji masa da wuya ma irayi wancan ko ya ji masa da wuya ɗayan zai iya rayuwa to duk ya za a yi na koma na tafi kuma na ce ko dabbobin suke da su a zuwa su da yawa mu kamar mu Kano ai muna tsakiya duk wurin mu ya zama karkara ya zama gidaje ko gona yanzu gonan gado mun tashi za a raba fuloti fuloti ake rabawa a dajin to ku talatin yar gona ba ta wuce faɗin masallacin nan ba ai sai kuloti kuloti a'a akwai inda suke fama inda suke ne da ga da yanzu akwai ana babu dabbobi babu dabbobi nan fa in ka wuce in ka bar eh, buruku kai cikin akwai wani daji can ka wuce doguwa take na ko ne. Eh, abin nan to ɗan kaɗan da wani akwai ran da su jamilu suka je biri kuru kaga ba ai wannan ba wata dace ba yaro ne karbi fa eh amma wani ba ba kafin a je daji nan wurin na ce maka akwai dabbobi ballan sana wankan daji ga da wani kuwa cikin mota kuke shu ko a jirgin sama eh me ce a da kuma a ciki ko yawwa goggon biri dage horo <laughs> ake da gama mai magana daɗin gaskiya kenan muna magana ina magana na samu shi da zaki na ji daɗin maganan kabiru nan ce na gashi ga yadda aka yi, ga yadda aka akai kidan kaza kaza ce malar mu muka ƙara fashi mu muka ɗauke da wurinka. ka dabbobi ga sunan malam har za ka iya ganin su za ka iya shiga ka ga su saboda galibanin inda dabbobi wurin area wurin ta da ruwa cikin duk za ga ruwa to duk inda ruwa yake za ka samu abun nan din haka to kuma da azuzuka mutum da bai shiga ba sosai amma ka gano wajen dakin wajen Maiduguri nan shi ma tunda ina da ruwa ina da dabbobi kala kala tsuntsaye ana kai hatta tsuntsayen Ingila na zuwa wurin ana zaune kuna hira da mahar ba za ka ji an yi ma waya wasu tsuntsaye sun bayyana ana ganin daga ingila suke masu kaza masu kaza inda ake gano daga ingila suke sai a gamsu da ɗan kunne sai a ga alama to saboda karan daga nan kaga su ci gaba da harbo su wajen gurguru na ne ko me ina ne ya kasu ka dinga ganin manya manya wasu tsuntsaye suka dinga harbo su wannan magana na ga tafi shekara goma yayin da suka kan zo su bani labari na kai shige su walam ata'ammadhu ban nufe shi wannan qala qala maliku la ta'kul illa alladhi ta'ammadtahu ba ka ce sai wanda ka nufe shi wahdahu wanda ka auna shi ka ji masa dinnan shikenan ɗayan ba za ka ci shi ba sai dai in ka da shi da rai ka yanka nan wani abu ne daban baya ma cikin to idan idan ka harbi dabban wata ammatahu ka auna shi wa nawaitahu wa nawaita akhar kai niyyarsa da wani a haɗe tunda ka riga ka gansu a garken in kana wara'ahu fa asabahu in yana bayansa ya sabe asabahu sahan annahu min ma'arimi ولست أرى وراءه شيئا بانا غني أكون أبو أبايا فأصبت هذا الذي رميت سينسى مونا وندا نهربا فأنفسته نجيمة وأصاب السهم آخر كبية ساموان وراءه أو أصاب سهمي الذي وراءه وأخطأ هو يقصك كله وندن أونا أقوله أم لا قال هبا إذن تنبين ميكي بسوطة واصل كجاية مسا كجاية مسا كي يعني ما شيء هبا قد أخبرتك نا جاية مكا أن مالكا سئل مالك انت تنبيسي أن الرجل يرسل كلبه على الجماعة ده يكن سكي كذن سكن جماعة من الصيد فيطلبها <coughs> ينيميتا فيقول خلفها جماعة سيزمان قاواني جركن أبايانسو أخرى فيأخذ من تلك التي كانت وراء يكام وجه تبايان ولا يأخذ من الجماعة الأولى Ah, fa bai kama jama'an farkon ba kashe qala malikun in kana hina arsalahu lokacin da ya sake shi ya nawi in kana khalfahu khalfaha jama'a yayi niyya bayan su akwai jama'a ukhra fa ya akhudhu min tilka allati kanar wara'a wala ya akhudhu min al-jama'ati al-ula falyakuluhu tunda ya riga ya niyya na gaya maka wannan وإلا فلا فمسألتك وهذه سواء نذار